Major General Leo Irabo, wanda shi ne sabon babban hafsan hafsoshin rundunar sojojin Najeriya baki ɗaya, zai maya gurbin General Abayomi Gabriel Olonishakin. An haife shi ranar biyar ga watan Oktoban shekarar 1965 a karamar hukumar ika ta kudu da ke jihar delta a kudu maso kudancin najeriya general irabo wanda yake da digiri na biyu guda biyu daga kasashen ghana da bangladesh ya rike mukamin babban kwamandan rundunar operation lafiya dole da ke yaki da boko haram wanda a zamaninsa ya taka rawar gani sosai da likafa ta ya gaba aka sake naɗa shi babban kwamandan rundunar dakarun ƙawance na ƙasashen tafkin chadi Kafin wannan naɗi nasa shine babban kwamandan rundunar Tradoc da ke Mina a jihar Neja, daga inda aka ɗauko shi ma janar Oloni Shakin ɗin. Shi kuma sabon babban hafsan hafsoshin rundunar sojojin ƙasa na Najeriya, Major General Ibrahim Attahiru, da zai maye gurbin Laftanar General Tukur Buratai. An haife shi ranar goma ga watan Afrilun shekarar 1966 a karamar hukumar Kaduna ta Arewa da ke jihar Kaduna. Shi ma ya rike mukamin babban kwamandan rundunar Operation Lafiya Dole mai yaƙi da Boko Haram a shekara ta 2017 lokacin da maya gurbin General Irabo. Kafin naɗin nasa shine babban kwamandan runduna ta 82 na sojojin Najeriya. Sabon babban hafsan hafsoshin rundunar sojojin ruwan Najeriya shine Riya Admiral Awalu Zubairu Gambo, wanda haifafan karamar hukumar Nasarawa a birnin Kano ne, wanda aka haifa ranar 24 ga watan Satumban shekarar 1966. Riya Admiral Awalu Gambo, wanda ya kammala makarantar sojoji ta NDA a shekarar 1988, yana daga cikin sojojin da ke yaƙi a ƙarƙashin ruwa. ya halarci kwasa-kwasai da dama a ciki da wajen Najeriya. Kafin wannan naɗi nasa, darakta ne a hukumar kula da tsaron sararin samaniyar Najeriya. Sabon babban hafsan hafsoshin sojojin saman Najeriya kuwa shine Air Vice Marshal Isiyaka Dayo Amawo. wanda zai gaji Air Marshal Sadiq Baba Abubakar. An haife shi a garin Inugu, an haife shi a garin Inugu, amma ɗan asalin ƙaramar kumar Oshobo da ke jihar Oshun. Air Vice Marshal Isiyaka Amawo wanda ya fara aikin soji a shekarar 1984 bayan kammala makarantar NDA. Ya halarci kwasa-kwasai da dama a Najeriya da kuma ƙasashen India, China da Pakistan. Air Vice Marshal Amawo, wanda ƙwararren mayakin babban jirgin yaƙi ne, ya taka rawa a yaƙe-yaƙen da aka yi a ƙasar Mali da kuma na Boko Haram da kuma sauran ayyukan samar da zaman lafiya a cikin gida. Kafin wannan naɗi nasa, shine kwamandan cibiyar sake tsugunar da sojojin Najeriya da ke Lagos. A cewar Dr. Faruk Bibi Faruk na Jami'ar Abuja, da akwai abin da ya kamata a ce shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya yi la'akari da shi kafin naɗin waɗannan manyan hafsoshi. Ba wai lokaci ya yi a sauke hafsa hafsoshi ba, a'a wanda suke ƙasa suwa aka tuntuɓa aka ce ku kawo wani tsari na plan na ya za a gyara wannan rashin tsaro. wata nawa kake ganin za ka iya karɓan sojojin najeriya kama da boko haram kwata-kwata to inda irin wannan kasidin aka ba aka fito da su aka gaga wanda ya fi bajinta kuma aka ba shi wannan kalubalen to watakila sai ga amfanin hawan su yayi amma hawa don nan hawa hawa ne kawai lokaci yayi a bakar lokaci yayi ka tafi da abin da kai ko kai ko baka yi ba sai dai ya zama tarihi to ina ganin da sauran magana to amma kalubale take gaban su najeriya tana cikin hatsari na tsaro ya kamata su sa wannan a gaba su iya fito da mu don babu wannan tsaron ba zaman lafiya in ba zaman lafiya ba ci gaba ya kamata su zama sun fi kowa fahimtar haka. Yanzu dai abin jira a gani shine yadda sabbin hafsoshin za su tunkari matsalar tsaro a Najeriya. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.